matsalar tsaro da ya adabi najeriya musamman yankin arewa maso gabas ya zama karfin kafa ga jama'an yankin abinda ya durkusar da harkokin ilimi a wannan yankin dama can jihohin kudanci sun tsere wa arewacin kasar idan an yi maganar ilimin boko ne wanda kuma kungiyar nan da ake kira jama'atu ahlus sunna lid da awat wal jihad ta ƙara kurkuta na al'amari ganin yadda wannan kungiyar ke kai hare-hare a makarantu ya ƙara sa gwiwoyin iyayen yara a wannan yankin yin sanyi domin ko suna kai hari ne ga dukkan inda so ga dama wato ba tare da la'akari da birni ko ƙauye ba wannan yasa ba wata makaranta a wannan yankin da ya tsira zuwa makarantar yara ko ya dogara ne ka cokan ga irin kwarin gwiwar da yaran ke samu daga iyayensu wanda kuma ba kowasu iyaye ne za su yadda su mika ƴaƴansu ba domin fuskantar barazana a rayuwarsu hatta makarantar da ke cikin birane da suke samun kariya fiye da takwarorinsu na ƙauye su ma ba wai sun tsira ba ne ko kuma rage adadin yara ma zuwa makaranta ba wai ya dogara ne ga yara mata ba a'a hatta ma da maza wannan yasa gibin da ke tsakanin jihohin kudu da na arewa game da wannan karatun boko ya ƙara faɗi domin ko a binciken da aka gudanar a cikin kowane adadin yara 120 na jihar borno yara 29 ne kawai ke karatun boko sabanin abin da ke faruwa a jihar anambra da a cikin yara 120 yara 117 ne ke karatun boko haka ma jihar zamfara cikin yara 120 yara 28 ne ke karatun boko sabanin abin da ke faruwa a jihar Ondo inda cikin yara 120 din yara 119 ne ke karatun boko haka ma batun yake a jihar Kebbi inda a cikin yara 120 din yara 38 ne ke karatun boko amma a jihar Cross Rivers cikin yara 120 din yara 114 ne ke karatun boko idan za a ci gaba da kawo sakamakon wannan binciken haka abin yake tsakanin jihohin kudanci da arewaci wanda kuma kwaram sai ga matsalar tsaro da ke da nasaba da wannan ilimi na boko ya addabi yankin na arewacin Najeriya wannan yasa na tambayi Dr. Bawa Abdullahi Wase masani harkokin tsaro shin ko ina mafita game da wannan matsalar a yau yadda nake maka maganar nan za ka ga gidajen sai da kwalaben giya an dauki ɗan sanda yana zaune yana gadi kwalaben giya wannan ba duk duniya ba inda ake wannan tsari idan aka jawo waɗanda suke nan aka sa su su yi aiki aiki zai yi ba tare da kama hannun yaro ba da harshe sojoji ma maimakon su zauna a bariki tunda da ba yaki ake yi ba ina gani zauna suna ta shan fere su kuma ba shi da wani ma'ana su ma a fito da su duk bakin makarantun da suke Najeriya komai yawa su a akan jami'an tsaro su je su zauna a gurin muka ɗauki ma'aikatan tsaro muka ɗauki kuma kayan aiki na zamani muka ba su suna aiki ina gani a gurguje zai taimaka matasa kuma a ƙarshe waɗanda suke da yawa ba su da aikin yi ba na baki balle na fari to ya cancanta lallai yana hakkin gwamnati ta nema masu wani abubuwa wanda za su yi in aka ce wanda za su yi ba sai kowa ya zauna a ofis ba. shi ma tsohon kwamishinan 'yan sandan jihar lagos abubakar tsaf ya ba da shawarar samun mafita ne kamar haka. Eh, a police ba kowace makarantar da ke boarding school inda yara suke kwana ya kamata a sa waya duka a sa mishi eh, friends proper security friends din nan yan makaranta kuma ila fita da izini je ina ba a sa proper amma abin da wasu 'yan najeriya ke cewa wai anya da wannan matsalar da najeriya ta samu kanta ciki za ta iya cimma muradun karni kuwa na wanda ake cewa a samu a shekara mai zuwa wanda kuma ilimi na cikin ababen da ake fatan ganin najeriya ta amfani da shi lokaci kadai ka iya ba da wannan amsar ladan ibrahim ayawa murya amurka daga lagos a najeriya